babu babu yadda za a yi da dino mai laye sai dai su min Allah ya isa kuma Allah isa ba zai kama mu ba mun zauna a kan gaskiya ne in ka faɗi gaskiya za ka mutu in ka yi ƙarya za ka mutu mu za mu faɗi gaskiya kuma mu mutu ranar goma sha shida Saturday mwezi wa anasema wazakuza ambao wa president Atiku Wajima Atiku Wajima Atiku wazakuza ambao wa senate Dino Wajima Dino Dino Dino Dino Dino Dino Dino